Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci 16, 21 da 25 kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. barka da wannan lokaci. Ni ce Hauwa Umar ke maraba da ku a wannan shiri na musamman da zan gabatar daga Abuja don kalubalen da ya sanya rufe wasu sassa na helkwatar mu a Washington DC. A cikin shirin namu na musamman za mu kawo muku jerin rahotanni da suka hada da taron kungiyar nakasassu kan corona, tallafin kuɗi daga gwamnati a Nasarawa, hatsarin mota a Nijar, shirin yanayi da muhalli har ma da sharhin jaridu. To amma kafin nan sai ku gyara zama don sauraron labarin duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. kasar china jiya talata ta shelar kawo karshen killace wuhan birni mai dauke da mutane miliyan goma sha daya inda nan ne aka fara samun cutar coronavirus kiya covid-19 a watan disamba killacewar ta tsawon kwanaki 76 ta zo ƙarshe ne jim kaɗan bayan karfe 12 na daren jiya talata bayan da alkalman gwamnatin china na baya-bayan nan suka nuna cewa babu wani sabon kamuwa da cutar yayin da ake ci gaba da nuna shakku kan sahihancin alkaluman gwamnatin ta kasar china a yanzu an amince ma mazauna birnin zirga-zirga ba tare da takardar izinin tafiye-tafiye ba muddin dai manhajar wayar hannu da aka wajabta amfani da ita bata nuna cewa suna dauke da cutar ta covid-19 ba kasuwannin hannayen jarin amurka sun sake rikitowa jiya zuwa gab da lokacin tashi bayan miƙewar da suka yi kwanaki biyu suna yi

kasuwar S&P 500 ma ta faɗi da maki 4.27 inda ta tashi da maki 2,659.41. Nasdaq ma ta rasa maki 25 inda ta tashi da maki 7,887. A farkon buɗe kasuwar S&P 500 da kuma Dow Jones suna da maki wajen sama da 3 cikin 100 a yayin da Nasdaq ma ta yi sama da kashi 2 da biyar cikin ɗari. Yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a jirgin ruwan dakon jiragen yakin saman Amurka mai suna USS Theodore Roosevelt da ke Gom sai daɗa ƙaruwa yake a yayin da shi kansa babban jami'in da ya kori kyaftin ɗin jirgin ya murabus jiya talata. Jami'an sojin ruwan Amurka sun gaya ma muryar Amurka jiya talata cewa 230 daga cikin sojojin ruwan sun kamu da cutar coronavirus. waɗanda zuwa safiyar jiya talata yawansu ya kai kashi goma sha biyar cikin ɗari na ɗokacin sojojin amurka da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya makon jiya kwamandan jirgin ruwan captain brett crozier ya rubuta wata takardar nuna damuwa ga na gaba da shi yana mai kiransu da su yi abin da ya kira ɗaukar gagarumin mataki don kauce ma mace-mace a cikin jirgin sanadiyar cutar coronavirus mukaddashin sakataren sojin ruwan amurka amurka thomas modley wanda ya kori kyaftin ɗin jirgin kurosiya ranar alhamis shi ma ya ajiye aiki da safiyar jiya talata bisa raɗin kansa a cewar sakataren tsaron amurka mark espa a faɗin ƙasar faransa da ke garkame nau'ukan 'ya'yan itatuwa na marmari na ta nuna sauran shuke-shuke ma sun fara shiga kakarsu ta lokacin ɗumi wanda ƙaruwar hasken rana ke haddasawa to amma dubban 'yan poland da romania da kuma morocco da kan yi tururuwa wajen aikin tsinka ko girbin irin waɗannan amfanin gonan ba a ko jin ɗuriyarsu wannan karan ba ƙasar faransa ce kaɗai ke fama da ƙarancin leburori 'yanci rani ba yayin da annobar cutar corona ke daɗa sawa ƙetare kan iyakoki na ƙasashe ke wuya wasu manoma na nahiyar turai ma na ta fama A Burtaniya, ƙungiyar manoma na ta matsa ma gwamnati lamba da ta yi jigilar leburori daga yankin gabashin Turai ta jirgin sama na shata. Ranar Alhamis, ƙasar Jamus ta ce za ta sassauta matakin kan iyakokinta saboda ciki giɓin ma'aikatan gonaki da na kamfanonin sarrafa kayan abinci. Duk da ci gaba da yaduwa da cutar coronavirus ke yi jihar Wisconsin ta yankin tsakiyar yammacin Amurka ta gudanar da zaben fidda ɗan takara na jam'iyyar damakar jiya talata wanda kotun kolin jihar ta bayar da umarnin a gudanar bayan da gwamnan jihar ya dage. adadin rumfunan zaɓe ya yi matuƙar raguwa a faɗin jihar a yayin da ɗaruruwan jami'an zaben suka ƙaurace ma aikin saboda tsoron yiwuwar kamuwa da mugunyar cutar nan ta coronavirus yayin tantance masu kaɗa ƙuri'a amir walki birni mafi girma a jihar daga cikin rumfunan zaɓe 180 da aka yi niyyar tanadarwa guda biyar ne kaɗai aka iya buɗewa wani binciken majalisar ɗinkin duniya ya gano alamar cewa gwamnatin siriya ce ko wata ƙasa ko ƙungiya mai ɗasawa da ita ta kai hare-hare kan makarantu da asibitoci da wasu wurare biyu na farar hula to amma sakamakon binciken ya kauce ma'ambatan babbar mai taimaka ma siriyar a fannin soji wato ƙasar rasha kai tsaye abinda ya janyo caccaka daga ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam a halin da ake ciki kuma a yanzu duk wata mutuwa da aka yi a sansanonin da ake rike da ɗimbin jama'a da ke arewa maso gabashin siriya kan janyo firgitar zaton cutar coronavirus ne ke gab da barkewa ta yi bala'i inda wasu da ake tsare da su kan yi kukar yiwuwar kusancin su ga mutuwa. madalla labarin duniya kenan kuka saurara. Biyo bayan yadda kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane ke ɗaukar matakan yaƙi da yaɗuwar cutar corona wata haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta yi taron ƙarawa juna sani a Bauchi. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da rahoto. Cuta na corona, da wannan. A jawabinsa shugaban kungiyar mutane masu bukata na musamman Comrade Hamza Waziri ya bukaci na kasasun da su bi dokar da gwamnati ta kafa. Kungiya mai fafutukan neman yanci da kare hakkin mutane masu bukata ta musamman a nigeria Initiative for the Liberalization of Physically Challenged People in Nigeria. Mu jaddada musu kuma cewa wannan cuta gaskiya ce ba karya ba sannan mu gwada musu yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta sannan kuma mu jaddada musu mu ga gaya musu su yi mu baya da dokan gwamnati wanda ta saka sakonni na isa gare su ko to ala hakika gaskiya saboda ka san mu mutane masu bukata ta musamman mun jima bin marginalized wato an killace mu sosai so wannan sakon gaskiya baya isarwa mutane da yawa especially a ce maka mu kuramin cikin mu majority mutane da yawa ba san me yake tafiya ba yanzu har yanzu saboda babu isassun sakon da yake isar musu akwai gap akwai dan tazara wanda wajen isar da wannan sako especially da mu wannan muta bangare na mutane masu bukata ta musamman akwai akwai sosai akwai gap yanda muka cunkusu hakan nan ba akwai matsala akwai social distance yanda ya kamata a ce ba cin kusuwa wallahi cutan gaskiya ne ba wallahi ba jita-jita ba ne kuma wallahi ta shigo jihar bauchi kasashen da suka ci gaba wallahi shugabannin kasansu suna kuka da hawaye suna neman agaji daga kasashen duniya shine muke so mu muku demonstrating yanda ake wanke hannu idan za ka yi atishawa ya kasance ka yi haka ka toshe saboda wannan kwayan cuta tana iya tafiya a cikin iska so yadda ake wanke hannu shine nan a ce baka da omo za ka yi sakan ashirin ko sakan arba'in kana tura hannunka gaba da baya ka tuttuɗa shi daga bisani na ji ta bakin wasu daga cikin mata taron sunana muhammad sani umar tabbas na san batun kuma na tabbatar cutar coronavirus gaskiya ne saboda abubuwan da yake faruwa a duniya kullum ina bibiya ina ganin kasashen da suka ci ina jin labarai kuma ina ganin abubuwa da bidiyo da hotuna da rubuce-rubuce da ake ta yi a kai so wannan cuta gaskiya ce ba karya ba ce sunana Aisha Ahmad coronavirus ba. Amma dai na dai ji ana faɗa ne kawai. Mm. Mm. Kama ina ke samun bayanan wannan cutar na coronavirus? Sources da yawa muna samu turu social media hakan nan. Mm-hmm. Ana samu wataran su gidan kaman radio kaman gurin ku hakan nan mm-hmm. Voice of America sukan shafta ba ba dai su zo ni eh, labarai ba su saka shi ba ba su yi maganan shi ba. Na san matakai na kan ji akan ce a gujewa taro abu cikin mutane haka nan ko irin su a hakan nan a kiyaye shawa cikin jama'a hakan nan ko tari ko hakan nan Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Daga jihar Nasarawa kuma jama'a na magana kan kuɗin da gwamnati ke rabawa a matsayin tallafi ga jama'a don rage kunci. Zainab Babaji ta haɗa wannan rahoto. A jihar Nasarawa shirin ya fara gudana ne tun kusan shekaru biyu da suka gabata. Alhaji Muhammad Sani daga Marabawa ta wallahi ko na samu ba mu taba ge kansila mu ya zo ya ci ga kyautin shi ba amma janar ya ce ya wushi ya ci mulki wushi dai ba kowane mai gida da dubu goma goma da masu yan marayu kuma ya cika alkawari sanadiyan kudi na ne na samu yanzu na samu karuwa. suna na hajar abdullahi amani daga maragwa ne maragwa alhaji sayidu a mun ji daɗi a cikin wannan amfanin wannan kudi gwamnati muna muku godiya mun gode ma allah ni idan aka bani ina juyi ina sana'a ne da shi jali na kenan soda suna na mahazu suna mai yaki daga agarban tasha na yi murna da wannan gwamnati tana taimaka mana mu talakawa muna fatan Allah sa gama lafiya. Wasu kenan da suka amfana da kudaden da gwamnatin tarayya ta ba su tallafi. Jami'in da ke kula da shirin gwamnatin tarayya na inganta rayuwar jama'a a jihar Nasarawa Imran Usman Jibrin ya ce mutane fiye da dubu arba'in da takwas a kananan hukumomi shida na jihar ne da suka hada da awe akwanga lafiya kokona nasarawa da wamba ne za su ci moriyar shirin. Wannan tallafi shi ake cewa conditional cash transfer wanda gwamnatin tarayya ta introduce ma mutane kowane community a ga wane ne ya fi wani bukata ga yadda za a samu talakawan cikin su a dinga taimaka musu wanda at least ko da dan kuɗin magi ne ko gishiri ne yana musu wahala haka ko kuɗin sabulu kuma ana ba su naira dubu goma goma to amma a pronouncement nan mai shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan karan ya ce za a biya two cycles. wato kowane wata biyu ana ba da dubu goma so za a biya two cycles daga January za a biya kamar na wata hudu kenan to yanzu wannan karan dubu ishirin ishirin muke badawa. Shugaban karamar hukumar lafiya Ma'az Hamzu Aminu mai fata ya yaba da tallafin. Mun ji daɗi domin mutanen da suke amfana da wannan tallafi din za ki ga mutane ne wanda ba su da hali domin su samu karamin jali kuma gaskiya wannan tallafi ya amfane mu sosai domin ya rage mutane da suke yawon maula musamman mata wasu suna ganin tallafin kamar ba komai ba ne amma wannan tallafin yadda muke magana da su wa'annan mata gaskiya sun ce ya inganta rayuwarsu sosai domin akwai masu sana'an kosai sakan hannu da dai ire-iren su. Shugaban karamar hukumar lafiya kenan Ma'azu Aminu mai fata ke bayani kan tallafin kuɗi da gwamnatin tarayya ta ba masu ƙaramin ƙarfi a karamar hukumar lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. To madalla Zainab Babaji kenan kuka saurara da wannan rahoto. Rahotannin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka daga ofishinmu na Abuja. Umar Faruk Musa ya haɗa mana wannan rahoto da ke nuna korafin cin zarafin jama'a a sakamakon hana yawo. Ministan Shari'a da kuma Ministan Sha'anin Ayyukan 'Yan Sanda sun bayo 'yan Najeriya shawara cewa duk wanda jami'an tsaro na ƙasar suka ci zarafinsa ko suka ci masa mutunci shina da hujja ya tunkari kotuna domin ya saka ƙara dangane da cin zaluncin da suke ganin ai masu. Ministocin biyu sun yi wannan bayanin ne a lokuta daban-daban da nake ganawa da su a Abuja inda na gabatar musu koke-koken jama'a jama'a dangane da irin matakan da ake ɗauka na tilasta dokokin hana yawon nan ko kuma zirga-zirga da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar domin yaƙi da bazuwar cutar nan ta COVID-19 da ya tilasta aka umarci 'yan ƙasa su zauna gidansu ba tare da sun yi zirga-zirga ba domin tabbatar da doka. Ga tsokacin da ministan shari'a Abubakar Malami ya yi mun inda yake cewa. Ba zan iya yanke ma hukuncin cewa wannan zargi da kake tabbatacce ba ne ko kuwa a zargi ne kawai saboda ina gida a da'a ta doka kamar da an ka shardanta. Ba fita waje na gani ra'ayin aini cewa ga matakan ma'aikatan tsaro suna gallazawa ba kuma amma abin da na sani a bisa tsari na doka to wajibi ne ma'aikata na tsaro su ɗauki mataki kuma kamar yadda nake ganin ya kamata duk wanda aka ci zarafinsa sabanin ainihin ita wannan doka yana da haƙƙi na yawaiwayi kotu ko kuma yawaiwayi hukuma wanda yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ainihin an ka ba da tojewa ko an ka ba da dama ga ainihin kotuna su kasance suna aiki idan bukata ta kama tabin sun cin zarafi kamar yadda kake cewa. Ni na fita gurin aiki tunda doka ta ban izini in je aiki akan ido na na ga an irin wannan rashin gaskiya na ga irin wannan kunci da wannan duka hatta da direbobi na ofishin mu an musu irin wannan dukan duk da sun nuna katin su na aikin jarida kamar da dokar kasa ta ba da dama su yi aikin su wannan ba ganin ya wuce zariyar zama zahiri da mun ɗanɗana kuɗa hannun jami'an tsaron. Ka shawarce su da su bi ba'azi na haƙoƙinsu kuma ina baka shawara kai ma a matsayinka na masani doka a matsayinka na ainihin ɗan jarida ka waiwayi ainihin hukuma akan wannan cin zarafi da kake zargi an yi maka. Ministan Shari'a na Najeriya kenan kuma babban lauyanta Abubakar Malami a tattauna da ne da shi a Abuja. Shi kuwa Muhammadu Mai Gari gyaɗi ministan da ke kula da ayyukan 'yan sanda na kasar, ya yi min ƙarin haske kan irin koke-koken da ake samu daga wurin 'yan ƙasa cewa jami'an tsaro musamman 'yan sanda suna musgunawa jama'a. na da bukatar da ke akwai na 'yan sanda su yi aikin su kamar da ya kamata na su kuma jama'a waɗanda ake yawa waɗannan ayyukan su ba da cikakken goma da ya kamata wani umar idan ka lura mahiyar mutanen mu har yanzu wasu ba su da wannan abin ba kuma shi ka sa wasu suna bijirewa amma kun san da cewa wasu ba wai zakewa ce ta ga da gangan ba akwai wanda sai ya yi aiki a ranar zai iya samu abun da ya ci watakila shi ya sanya wasu ke bijirewa domin su rayu ba wai don ba su yadda akwai ciwon ba kuma ba wai don ba su girma girmama doka da ta hana a yawo ba. To shi yasa aka fito da matakai na taimaka ma mutane waɗanda ake ganin lalle ba su da halin da suke iya taimaka ma kansu. Ma'aikatar humanitarian social welfare suna nan suna yin gwargwadon ba da ɗan tallafi ga waɗanda ya kamata a ba tallafin. Ministan kula da ayyukan 'yan sanda kenan Muhammadu Mai Gari Dingyaɗi a tattauna da na da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja, amma kafin mu ci gaba a gyara zama domin shakatawa da wannan. Allah yanzu kuma bari mu je ga haruna mamman bako daga jamhuriyar Nijar da wani labari mai sanya juyayi na hatsarin mota da aka yi. An yi wani kazanin hatsarin mota a garin tsarnawa da ke marraba hanyar maraɗitawa. Garin na cikin gundumar birnin Kwanni a cikin jihar Tawa inda mutane tara suka riga mu gidan gaskiya. Wani da abin ya rutsa da 'yan uwansa mai suna Ibrahim Hamidin ya yi muna karin bayani. Inna lillahi wa inna ilaihi mutum bakwai mun kai suke nan wurin nan kwance to daga baya ko da mun ka tambaya san ka ce wani akwai mutum uku ciki sai mun ka zaka dan akwai kaka ta ciki akwai kuma kana tsoho na ciki ko da mun ka zaka na likita tsarna mun ka suke mutum bi Allah musu rasuwa to ita kaka ta tare da rawa ita ita ta ta ciki kuma ta karya uku guda ga kawa kuma guda ga wucin kawa guda ga hannu da shin wannan bakin labarin shugaban gundumar birnin Kwanni Alhaji Abbalele ya garzaya a wannan wurin domin gane ma'idanunsa yanda wannan lamarin ya wakana inda mota karama dama ta kurda a ƙarƙashin babbar mota ta da mai a shidan Burema Alfari ɗaya daga cikin 'yan kwana-kwana da suka kai ɗauki a wannan wurin ya bayyana muna yanda suka heddo gawakin. Muntar da citern ore de Chaussee, donc 19 euh, ya shiga cikin sitan muntar da victim eh, nef victim duka su rasu saura vrema hannunsu abun dai bai da dadi kwa mun yi su hospital birnin koni mai guda shi muntar da shi yana da rai su yi vakan shi galmi bon partan bom sani ba kakane abu yake kwa bon vrema mu cikin eh, 19 dai ne muntar da su ko mu yan sekuris ne essential mu a mutane mu kai su morgue kwa me kamen de abu mun da shi bai da kyau yan kwana kwana sun yi kira daga bisani ga shugabannin ƙananan hukumomi cewa da magajin nan gari da su taimaka musu a cikin nasu ayyukan duk mun tai wajen intervention mutane su bar mu mu yi aikin mu kwa epi muna yan gari mun tar da les autorités suna gani condition wanda muke aiki vraiment su diba kondishon rayuwarmu kwa yan autorite daga su ne nake su gani rayuwarmu paske yanzu decentralization ne don ku su ne ya kamata su kula da mu sun gani kakane muke aiki Gabon su mu victim wanda mun gani mun samu rasuwa tara don guda mun da shi sai si tsarnawa automatic ma mun kira ambulance su kai shi galmi mai duk lai nef la mun kawo su morka mai vraiment abun dai ne mun tarda bai da kyau mutanen tara da hatsarin ya rutsa da su tuni aka kai kowanne daga cikinsu a gidansa na ƙarshe a cikin wani yanayi na tausayi da shimami da ya kaɗa jama'a sosai haruna mamman bago da birnin gwanni sashen hausa na murai amurka daga birnin gwanni a jamhuriyar nijar muna fatan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya allah ya jikansu waɗanda suka jikata kuma allah ya basu lafiya yanzu kuma ga shirin yanayi da muhalli. Assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanku da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. ayyukan da dan adam yake aiwatarwa na yau da kullum yana haifar da gurbatar yanayi wanda masana suka nuna bukatar da ke akwai na rage irin hayaki da ke gurbata yanayi wanda yawanci ke fitowa daga motoci ko kuma masana'antu wannan abu bai samu ba amma da aka samu matsalar coronavirus wanda ya tilasta wa mutane zama a gida ya haifar da wani sauyi a dalilin haka ne kuma ya sa na tuntuɓi masanin kiwon lafiya kuma likita dr abdulmumini sa'ad wanda ke nan amurka matukar illar da wannan annoba ta coronavirus ta kawo mana a duniya da kuma irin halin mawuyacin halin da duniya ta shiga gaba ɗaya amma idan aka hanga ta mahangan kare muhalli akwai alkalma da hukumar yanayi ko kuma muhalli ta majalisar ɗinkin duniya ta nuna cewa an samu raguwa War hayaki mai gurɓata muhalli da ke fitowa daga masana'antu da kuma motoci da kuma sauran harkokin yau da kullum na kasuwanci da makamancin haka wanda ya ba duniya daman cewa an gani a ingancin iska da mutane suke shaƙa ya ta karu da gwalan masana'antu da ake fitarwa wanda yake gurbata muhalli shi ma ya ragu ainin so za a iya cewa wannan wani dan ci gaba ne da duniya ta samu wajen gyara muhalli amma dai a gasken magana shine duniya tana cikin wani hali sannan eh za mu iya farin ciki da halin da duniya ta samu kanta na ci gaba da aka samu a gyaruwar al'amura game da da gurɓata muhalli amma tambayar da za a yi a nan shine wannan ci gaban da aka samu na wannan lokacin da yake zirga-zirgar mutane ya ragu aini zai ci gaba a haka bayan mutane sun dawo mutane su ci gaba da kula da muhallinsu a kowane lokaci ko da annoba ko babu kuma halin da mutum zai yi don ya rage hayaki ko kuma zubar da bola ko shara ko wani dagalo da zai ma muhalli illa ya kamata a kula da shi ko a annoba ko babu amma tabbas muhalli ya samu ci gaba ta bangaren raguwar hayaki mai gurbata muhalli da dagwalon masana'antu da bola da shara wanda ya kara ma muhalli inganci a halin da ake ciki da zirga-zirga ta kasa amma a halin da ake ciki kuma duniya ta samu kanta da shara da take fitowa daga asibiti ko kuma da gwalan kayan aiki da aka yi da su wajen kulawa da marasa lafiya musamman marasa lafiya da suka kamu da cutar coronavirus shi kuma ya karu sosai saboda haka wannan ya sa dole ne a kula a yi tsantsan ta yadda za a iya kawar da ko kuma sarrafa wannan sharar ko yadda za a zubar da ita a adana ta ba tare da ta kawo haɗari ga mutane ba ga rayuwarsu idan muka duba wani bincike da aka wallafa shi a mujallar harkar lafiya ta new england journal of medicine bincike ya nuna kwayar cutar coronavirus tana iya rayuwa ko ci gaba da zama har ta iya kawo cuta na daga sa'o'i zuwa 'yan kwanaki musamman idan ta samu kanta a halin ta shafi karfe ko irin eh, cibar kallo da ake cokali ko abincin cin abinci da shi ta shafa a haka wanda kuma suna daga cikin kayan da ake aiki da su a asibiti idan ba tsaftace su ba yadda ya kamata za ta iya zama har wajen misalin kwana uku in ba a wanke ta ba an tsaftace haka sannan kuma kaman kwali takarda audiga da makamancin haka su ma za su ta iya dadewa a ciki daga awanni har zuwa kwanaki a cikin wa'annan shara da take taruwa sakamakon kulawa da mara lafiya saboda haka shawara a nan shine da ya kamata asibitoci shi su yi wajen tabbatar cewa an killace wa'annan kayan aiki leda ce roba ce da aka yi amfani da su kuma na tabbata yawancin asibitoci suna da shiri na musamman wajen kula da irin wannan tsaftar in kuma ba su da shi gaskiya ya kamata a yi tanajin haka mutane kuma da suke gida ko tari ko atishawa mutum ya share hanci ko baki ko majina makamancin haka ya kamata wannan tsimman ko takardar takardar da aka share baki ko aka share hanci da ita a sa ta a wani mazubi da yake da murfi da kuma wanda an sa mai leda a ciki yadda kenan sharar kowane abu mara tsafta da za a sa a cikin wannan mazubin ya zama da cewa a cikin leda za a sa kuma an daure shi an gama a daure ya tabbatar cewa ba a taba ba a wanke hannu a kowane lokaci aka taba irin wayannan abubuwan sannan kuma a guji shafa gurare da ake tunanin cewa ba su da tsafta ko kuma a tabbatar an wanke su da kayan abubuwa abubuwa na tsaftace gida da ruwa da sabulu ma ya isa ya kau da wannan cutar saboda haka a rika wanke hannu akai akai sannan a rika taka tsantsan duka ma gwamnatoci da hukumomi yanzu duk wata bola da take fita daga ungoyi daga gidaje a tabbatar cewa an kau da ita ta hanyar da ta dace. To iya abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako idan Allah ya yarda a makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya a yau. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma bakon namu dr abdulmumini sa'ad sai kuma julie leathers da ta daidaita mana sauti ni aisha na nake cewa ma'asala. ga awal garba da sharhin muhimman labaran jaridu daga jamhuriyar kamaru za mu fara sharhin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar the guardian farkon shafin ta ta wallafa mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta umarci ma'aikatan gwamnatin kasar da su bi doka da oda kasancewar wannan annoba ta cutar covid-19 sai jaridar republic ta fayyace mana cewar hamshakin attajirin nan na kasar jamhuriyar kamaru alhaji baba amur dan fullo shine farkon attajirin da ya fara Bude gidauniyar tallafa wa gwamnatin kasar da miliyan ɗari na sefan kudaden nahiyar afirka ta tsakiya kan yakar cutar nan ta covid-19 jaridar ekonomi cewa ta yi bankin nahiyar afirka ta tsakiya beya yana neman durƙushewa domin rashin samun makudan kudaden shiga a yayin da annobar cutar coronavirus take ci gaba da yaduwa a duniya jaridar tribune kuma ta tabbatar mana cewar 'yan kasar jamhuriyar kamar mazauna a kasashen ƙetaren ƙasa kasar sun fara hada wata gidauniya domin tallafawa kasar kamaru ne a kan cutar annobar covid-19 jaridar lume saji kuma ta ce ministan sadarwa na kasar Musa rene saji emmanuel ya bayyana cewar annobar cutar coronavirus ta neman ruguza harkokin gwamnatin kasar jaridar cameroon tribune sharhi ta yi mana kan masu tayar da kayar baya a bangaren yan awalen kasar kamaru allah jaridar ta ce yanzu lokaci ya yi da ya kamata a sasanta rikicin gwamnatin masu da kayar bayar da kuma bangaren gwamnatin kasar kamaru zainab imitation kuma hange ta yi kan gidan wakafin kasar jamhuriyar kamaru kan yadda ake cikin makil a gidajen yarin kasar da kuma annobar cutar coronavirus cewar ya cancanta gwamnatin kamaru da ta yi kokari na ganin cewar ta rage al'umman da suke zaune a wannan gidan wakafin jaridar du sahel ta ce ana zaman ɗaɗɗar a bangaren jihar arewa mai nisa domin yadda maharan boko haram suke za zafafa kai hare su a wannan lokacin jaridar leju ta ce boko haram sun kai waɗansu hare su a garin amtide anda suka halaka mutane bakwai ciki har da jama'an tsaron ƙasar ta jamhuriyar kamaru harin ya zo daidai ne a lokacin da shugaban ƙasar chari david gino ya fafari maharan na boko haram daga ƙasarsa za mu kammala shahin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar afrin an anda ta ce annobar covid-19 a yanzu haka tana ci gaba da ruruwa a ƙasar kamaru a halin yanzu dai mutane 685 ne suka kamu da cutar an da mutane 60 suka samu mulmulewa sannan mutane tara kuma suka ce gagarin ku muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru Da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan Abuja. a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni ce hawa umar ke muku ban kwana da fatan a huta lafiya Bonjour au micro.